وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى دعوة كندر السمو da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka a irin wannan rana ta alkhamis bayan sallar asuba a cikin wannan littafi mai albarka na ahalari na abdurrahman al-akhdari rahimahullah a yau yana daidai da goma sha ɗaya ga watan rajab watan bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da ɗaya daidai ga watan Januwari sabuwar shekaran a Gregorian calendar wanda miladiyan annabi Isa ɗan Maryam 2026 kenan yau daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun shiga wannan sabuwar shekara ta Gregorian calendar a nasara Allah tabaraka wata'ala ya sa dukan abin da muke tsoron shi mu samu amincin sa Allah tabaraka wata'ala ya karo mana arzikin sa da wadatar sa Allah tabaraka wata'ala ya rufa mana asiri wannan sabuwar shekara da muka shiga ya samu shiga a cikin nasara a wancan satin mun gama abin da ya shafi na waqidul wudu abin da suke warware alula idan mutun ya alula sai ya same su na hadafi ne ko na sababi wanda muka samu bayanin su ta wancan satin mun gama wannan satin yau za mu shiga mala ce faslun wani fasali yauwa wani fasali daban ya ce la ya illu li ghairil mutawaddi'i salatun wala tawafun wala massu nuskatil qur'ani al'azim wala jildiha la bi yadihi wala bi audin wa nahwihi illa al-juz'a min al illa al-juz'a min al-muta'allima fihi ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله وانا شيني فسل دمالا يقلورا أينزو يتشي لا يحل لغير المتوضئ صلاة baya halatta ga wanda bashi da alola yayi sallah yawa baya halatta ga wanda bashi da alola yayi sallah mutumin da bashi da alola to baya halatta yayi sallah me yasa saboda alola sharadi ne na sallah alola sharadi ne na sallah shi kuma kaida ce ta malamai dukkan abin da yake da sharadi to ba a yin abin a karbe shi sai an cika sharadin duk abin da yake da sharadi to abin baya zaman tuwa karbabbe to sai an cika wannan sharadin kuma sharadi yakan zo ne a wajen abin da zaka yi shi yawa yanzu kaga alola a wajen sallah ke ba a cikin sallah ke ba ai to amma sharadi ne dole sai kai alola tukunna sallah ka ta karbu in babu alolar babu sallar gaba daya amma kaga kharijus salat yawa saboda haka sharadi ne kamar misali ne ka dauki a sadaki ne a aure da shaidu a daura aure yawa da alwali waɗannan kaga kharijul nikah ne ko zawaj amma idan babu su azwaju la yakunu sahih idan babu su auren ba zai zama to yana da inganci ba yawa to haka ita ma alola a sallah gashi a wajen sallah ce amma da za ka yi sallan baka yi ta ba kafin kai sallan so sallan bata yi ba gaba daya wannan shine sharadi ne shi yasa ya zama yace maka la yahillu li ghairi al mutawaddi salatun baya halatta ga wanda bashi da alola yin sallah wala tawafun hakanan wanda ba shi da alula baya halatta ya tawafi at-tawaf da ka sani tawafi a Ka'aba in ka je aikin haji ko ka je umra baya halatta baka da alula kai tawafi wala masu nuskatil qur'anil azim haka nan baya halatta ka dauki ka shafi wato alqur'ani mai girma ka dauki nuskarsa kofin qur'ani mai girma ka dauke shi baka da alula baya halatta wala jildiha kai ko fatin alqur'anin ma akwai irin Qur'ani da da iyayenmu sun sani ga sunan su alaji suna zaune wanda za ga ana masa yana da gida da fatarsa da komai ana rataye shi da a gidajen kaje irin nabu nan to koda wannan ba za ka taba ba koda fatan alqur'anin ba za ka taba ba wala la bi yadin wala bi audin bi udin ba za ka taba shi da hannu ba shi fatan karan kansa balle qur'anin da hannunka haka ba za ka taba shi ba wala bi'udin haka nan da sanda ka rike sanda sai ka taba shi da hannunka duk ba za ka taba shi ba wa nahwihi da makamantan wannan sai mala yace illa al-juz'a min al-muta'allim fihi in kaga za ka taba qur'ani baka da alola sai dai wani bangare juz'i al-muta'allim fihi shi ma ga mai koyo a cikin al-qur'ani al-muta'allim mai neman karatun qur'anin wai koya wanda yake koyan karatun al-qur'ani shine muta'allim to shi zai iya taba juz'in qur'ani ko da bashi da alula ana magana alula ne fa anan ba tsarki ba tukunna to kaga shi saka muke ganin ba daidai bane a tabarin yaran nan suna daukar cikakkun qur'anan nan ko ya ka gani wanda yake bai kai shekarun da za a ce ko mu mai ziba ana dauka ba daidai bane saboda ka juz'i shine ya kamata a ci yace sannan sai yace wala masu lawil qur'anil azim haka nan mutum marar alula ba zai taba wato allan alqur'ani mai girma allo irin wancan na almajiran allo masu allaziwaye da irin nasu wannan allon yau wato slate sunansa ko da turanci slate to ba za ka ɗauke shi ko ka taɓa shi ba bakka da alola sai mala ya ce ala ghairi wudu'in ba za ka taɓa shi ba ba za ka ɗauke shi ba wannan allon ba bisa alola ba ala ghairi wudu'in baka da alola ka ɗauke shi ba za ka ɗauka ba kaga me yasa so da alqur'ani aka rubuta a jiki ihtiraman lil qur'an ka girmama qur'ani sai mala ya ce illa al muta'allima illa li muta'allimin fihi sai dai ga mai koyan karatun a cikin allon idan almajiri ne wanda yake rubutu ya karanta ya kai wa malami ya kaza to shi ba shi da alola ya halatta ya dauka tunda wani juzi aka rubuta a ciki ba daga qur'anin bane shi ma alola fa ake magana nan yan uwa karo ne zai ce tsarki fitsari ka zauna ka dauki qur'ani ba juzi ko kaza ba haka yake nufi ba yawa alola ake magana kana da tsarki kan dama na kai bawali kai ghaiti yawa kai tsarkin ka to yanzu alola ake magana yawa sai ya ce au muallimin yusahihu ko kuma malamin da zai gyara wa ɗalibin allan to shi ma halatta ya ɗauki allon ko da bashi da adola malami ne mun sani da duka salaji sun sani su da suka yi hidin hidiman almajirantaka da malamai idan ka yi rubutu ka gama to musamman ka fara zama ka tafi girma yawa a wani stage da in ka yi rubutu to malamin zai ɗauka ya bi gaba ɗaya yana maka gyara da tawadar shi da alƙalaminsa in akwai gurin da ka cire wani ɗigo ya ɗiga za ka wani wasari da baka saba ko ka canza ka yi gyara shi kenan abin da zai maka kawai an fara girma kenan a cikin girman almajirantaka to shi ma wannan malami da bai da arula ya halatta ya ɗauka saboda gyara zai yi wa ɗalibinsa wasabiyu sai malami ya ce kaga ƙaramin yaro fi masil ƙur'an wajen taɓa alƙur'ani cikakke bashi da alola kalkabir kamar babban mutum ne wajen mai wajen zinubu an hana shi shi ma yadda babba bai halatta ya taɓa ƙur'ani baya da alola ba to haka ƙaramin yaro shi ma shine asabi wal ismu ala munawilihi lahu amma zunubin yana kan wanda ya miƙa wa yaron alƙur'ani idan da za ka ɗauki cikakken ƙur'ani suka ba wa yaro ƙarami kuma ka san bayi da alola misali to zunubin yana kan ka ne ba za a rubuta wa yaron zunubi ba yana kan ka ne kai da ka bashi yawa a gane shi yasa nake kullum faɗa ni gaskiya cikakkun ƙur'anan nan kaga yadda yara suke dragin da su abun kaga wani ya kai shi ta kafar saya a dinga kiyayewa sosai da Allah musamman malaman su da suke zaune tare da su da Allah idan aka ga yaran suna wani abu a dinga kiyaye saboda ƙur'ani ya wuce wasa ƴan uwa ومن صلى بغير وضوء عامدا sai malam ya ce to wanda yayi sallah ba tare da arola ba da gangan da ganganci fa huwa kafirun to wannan ya zama kafiri ya ridda ya bar musulunci wal iyadu billah muna neman tsarin Allah da hakan Allah ya tsare mu wannan babun haka yake wato daga cikin abin da suke kira mazhabar malikiya suka ce mazhaba ce wacce ta kafa akan ladabtar da mutane da tarbiyantar da mutane wajen wato yin abu da ganin girma da kuma ɗaukar abu da mahimmanci shi yasa ba su da sassauci su a cikin hidimomin su kaga la yahilu li ghairi almutawaddi salatu baya halatta ga wanda bai da alula ya sallah halatta gaba daya saboda hadisin manzon Allah sallama annabi yana cewa la tuqbalu salatun bi ghairi wudu'in wala sadaqatun min gululin annabi yana cewa ba a karban sallah wacce ba alula ba aka yi sallar ba a yi alola ba a karban wani sallar sannan ba a karban sadakar da aka yi daga gululi daga kuɗi da aka samo shi da ha'inci ko da ƙwange sai aka yi sadaka da wannan kuɗin Allah baya karban wannan sadakar shine gulul ma kana labin an yaghul ko man yaghul ya'ti ma ghalla yawmal qiyama so da haka annabi ya hada wannan hadisin ba karban sallar da aka yi ta babu alola babu sannan karka manta Allah tabaraka wa ta'ala shi umarni da ayi ayi alola ce ce wala tawafun haka nan ba a karban tawafun da aka yi babu alola karka yadda ka je aikin aji ko umra ka dauki cewa a ai zagaye ne kai guda bakwai saboda haka koda ba alola zan yi kamar yawo ne ai ba sallah bane babu annabi yayi hadisi hadisi ingantacce hadisi na abi uraira kuma hadisi ne da yake sahih annabi yana cewa إن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير للي دوافي سلاني دوافي دا غشك كينن سلاني سيدي الله يا حلت مغانا ني أنا أنا يم مغانا أنا دوافي to duk wanda zai yi magana in yana dawafi to yayi magana ta alkhairi kare magana ta banza kare ta magana ta sharri ah kai ba gani ba shi yasa aka ce maka ai alha'id mata masu jinin al'ada ai ba sa dawafi da mace za ta je aikin haji sai jinin al'ada ya zo mata za ta dukkan aikin haji gaba daya har alwuqufu bil arafa za ta yi za ta yi mabitu bimina za ta yi musdalifa za ta komai da ka sani ana yi za ta yi amma kadai abu da ba za ta yi ba shine at-tawaf bil bait kadai tawafi ne kai ba za ta yi ba haramun ne a wajenta ta yi sai ta jira ta samu tsarki tukuna ta yi tawafi saboda haka dawafi ma sallah ne ba a dawafi sai da alola saboda ai karka manta ma kana gama shi me kake yi ai kana kana zuwa kai salloli ne raka'a biyu a khalfal maqam ko yawa zaka sai kai sai kai sallah raka'a biyu saboda haka to idan kai babu alola zaka kai sallah sannan wala masu nuskatil qur'anil azim menene ujjan da malam ya ce maka ba a taba alqur'ani mai girma babu alola shine akwai hadisi da yazo shi ma har yanzu daga manzo Allah sallama annabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Yaman daga cewa abin da ya rubuta sai annabi ya ce la yamassul qur'an illa tahirun kar a samu wani yana daukan qur'ani ko yana taba sai mai tsarki so da haka suka ce wannan tsarki in aka ce at-tahir wani lokacin yana daukan alola wani lokacin hatta wanka ma wala jildi haka nan fatan alqur'ani wannan duk an maka ihtiraman lil qur'ani saboda girmama qur'ani ka gane qur'ani ya wuce wasa la bi yadihi mutum ba zai taba da hannun shi ba wala bi udin kuma ba zai taba da sanda ba misali ka rike sanda a hannunka sai ka dinga tabawa ba za ka yi ba amma naga Imam al-Ajuri a cikin akhlaq wa ahmarat al-Qur'an wa akhlaq al-ulama shi naga ya faɗi cewar a wannan wajen shi ma da ya kawo ladduban karatun al-Qur'ani to shi sai ya yarda da cewar idan zaka aje haka ma yazo na tuna ma a cikin dima'u tabi'iyya risala fi dima'u tabi'iyya lin nisa na imamu Uthaymeen na Uthaymeen shi ma aka kawo magana a cikin salalle yace idan misali za ka karanta Qur'ani baka da tsarki to ya halatta a samu wani yana bude maka kai kana kalla misali inda ya kawo magana ma akan masu haila ne sannan kuma ya halatta misali kana da wani abu amma dai ba za ka taba da hannunka ba duk wannan ba wani abu bane ihtiraman lil Qur'an saboda girmama Qur'ani saboda haka yan uwa lalle mu dinga rike Qur'ani da girmamawa ba daidai bane ga yadda ake rike Qur'ani a ta wani iri da shi kananin yara an saya musu cikin Qur'ani suna tafiya Islamiyya ayi bol da shi can malamai aji ba daidai bane gaskiya Al-Qur'ani ya wuce wasa yan uwa wallahi Al-Qur'ani ya wuce wasa magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ka duba zuwanta yadda ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahala wa innaka latulqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim lalle latulqa al-Qur'an za a kawo za a jefi man daga wajen milladun hakimin alif daga mai hikima masani kuma annabi Muhammad sallama yana wahala wajen karban alqur'ani yana shan wahala yana samun damuwa har wahala da yake yi har sai da Allah tabaraka taala ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana nace kuma kai a hankali yana gaggawa kar ya manta saboda wahala kai a hankali zamu tara maka shakirjinka zamu koya maka yadda zaka karanta zamu koya maka bayanin sa karka daga hankalinka wani waje aka ce masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma karka yi garaje ana baka wa'in qur'ani kafin malaika jibril ya fada ka fada saboda karka manta ce kai dai abin da zaka dinga cewa ka dinga cewa ubangiji kara min ilimi kaga qur'ani kenan fa ka duba yadda Allah ya sauko da shi muwasita ta malaika jibril da daraja sai da aka zo aka aje shi a baitul izza kalka manta fa alqur'anin nan gaba ɗayansa aka saukar da shi daga daga tamlau'il mahfuz aka zo aka aje shi a baitul izza daga baitul izza ake kawo ma annabi kadan kadan saboda darajarsa annabin ana masa wahayi wato wahalan da yake sha a duniya shi da kansa yace in ana mun wahayi kamar zan ji ana daukar raina kamar zan bar duniya gaba ɗaya tsabar nauyin alqur'ani ai a ba Allah cewa yayi ya ayyuhal muzammil qum min layla illa qalilan nisfa wa anqus min qalilan awzi alaykum inna sanulqi alayka qaulan thaqila zamu jefo magana mai nauyi zuwa gare ka me magana mai nauyi alqur'ani wahalar sa da nauyin sa to bai kamata a ce a tawasa da alqur'ani a ce kaza ba daidai bane gaskiya wanda ya haddace qur'ani kaje ka tambaye shi ka ce da Allah haddacewa kai a kwana biyar a sati biyar a shekara biyar a wata biyar ya baka labari wani yana baka labari ya ce maka ya ji kaman ya watsar wa alhalin da ya sha ba ma irin na yanzu na duka ba tukunna irin na dama na su allo da sauransu da kuma gaban malamai wahala sai na za a zo kuma qur'ani ya ta wasa da shi a zamanin namu na yanzu baya cikin dacewa kuma yana daga cikin abin da yake nuna alamun tashin kiyama annabi ya faɗa ma dama yar cikin alamun tashin kiyama da kananan yara suna ta'ammuli da qur'ani kuma ba san ma ne a cikin qur'anin ba suna ta wasa da shi dragin ɗinsa da sauransu alamun tashin kiyama qur'anin babu wato kirmin sa a wajen mutane sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kiyama tai kusa za a dage qur'anin nan abin da zai zama kawai sai dai rubutun an rasan kawai amma da ma'anansa da fahimtarsa da duk an dage a wajen mutane so da haka lalle a kiyaye sai sa malai kafa wannan babun yana da matukar tasiri to amma sai malai maka wani abu sai ce illa juz'a min a almuta'allima fihi sai dai halatta wani bangare juz'i wani bangare na qur'ani ga mai koyon alqur'ani ya dauka ko da ba shi da alula alula ake magana wannan ya halatta kaga sai sa ni yanzu har na haddace Qur'ani a rayuwata har na haddace Qur'ani ban taba ba ka taba sai aka sai mu cikin Qur'ani ba har sai da na wuce juz'ai juz'ai tukuna amma da ina izu biyu da izu biyu ne amfani da ina izu biyar da izu biyar juz'i izu biyar nake nufi juz'i juz'i amma juz'i tabara juz'i qad sami Allah haka na tayi har har rabin Qur'ani wala tujadilu bai rike cikin Qur'ani ba amin amin qala alama kullaka bai rike cikin Qur'ani ba rabin Qur'ani aka sayo muku rabin guda da aka sayo mun dama za ka samu ana yin su lokacin ana giggyara saka to za a sayo maka in ka gama su ka sauka tukunna sai dai baka da alternative din rige juz'i sai ka rige cikin Qur'ani amma yanzu yau za ka garo yana daga haya bai wuce amin ba ko ya dan dar bai ma kai wala tujadilu ba amma sai ga shi cikin Qur'ani a sayo musu juz'i akwai juz'u amma akwai tabara akwai juz'u amin akwai juz'u wala tujadilu akwai ƙara alƙalla dole rabe ne a saya a dinga ba su kaga irin misali kaman irin tsarin baba kafin tauridin karantar Qur'ani yayi kyau sosai shine tsari wanda yake ana ajiye yaro akai wajen a fara wa yaro da kananun suwar yawa isaru suwar na Qur'ani a fara masa da su to kaga shine dinga tafiya da juz'i juz'i har sai ka girma kana girma hankali na zuwa maka sai a saya maka me cikakken saboda haka dai gaskiya lalle a dinga lura a dinga girmama Qur'ani sai ce wala masu lau'il qur'anil azim hakanan daukan allan alqur'ani mai girma shi ma bai halatta ba babu alula yan uwa almajiran da suke ta'amuli da allo har yanzu mun dan yi shida a farko farko kusan mu da shi muka yi baki ma amma dai kusan yanzu zamani ya zo ya cin mana an manta da shi ma to amma gaskiya wanda suke ta'amuli da shi muna kiran yan uwa an umma almajiran da suke tsangaye da sauransu su ma a dinga lura da wajen girmama allan alqur'ani mai girma saboda alqur'ani ka rubuta yace ala ghairi wudu bi halatta bai dauka ko ya taba bashi da alula illa li muta'allimin sai daga mai koya fihi a cikin allan aw mu'allimin ko kuma malami mai gyara yawa nayi magana wannan sannan nayi magana as-sabi yaro karami ko fi masil qur'anil kalkabir wajen ya taba qur'ani mai girma kaman babban mutum ne wajen sai da kaza sai da kaza sai da kaza shine as-sabi wa in kana an ce as-sabi ma ya sha babban da karami yaro can da ake nufi to amma sai malami ta magana ce wal ismu ala munawilihi lahu amma zinubin yana kan wanda ya miƙa wa yaro da za ka ɗau cikin ƙur'ani suka ba wa yaro ƙarami ya riƙe to zunubin naka ne kai kai ne zunubin yake a kanka yawwa sau da aka karka yadda muna ga ƙur'ani fa da ana ganin sai a ce daga ka je ka duba babin yadda ake ajiye ƙur'ani kana da littattafai da kaza to ƙur'ani shine a sama ba a ajiye wani abu akan ƙur'ani shi ƙur'ani shine a sama a littattafanka an gane ko yace so sai ƙarshe sai malai ya ce wannan sallah bi ghairi wudu'in amidan wanda ya salla ba tare da alula ba da gangan kawai ya ganganta yin salla babu alula eh fa huwa kafirun to wannan kafiri ne wal iyadu billah Allah ya tsare mu da wannan aiki na ganganci wannan majan malamai sun yi ta magana ci ah yaya aka saki kalmar kafirci kai tsaye kaga littafin ba nan izala bane ka san wani ce eh izala su ne saurin masu ba da kalmar kafirci to kaga littafin Abdurrahman al-Aqdari ba ne bane sosai kaga abin da ya fada saboda me tahawunan biddi wato wulakantar da addini ko wulakantar da wasu abubuwa sha'ir na addini ya ajiye kalmar kafirci malamai suka ce bayan mutum ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq yamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn duk da sanin wannan amma mutum ya tashi ya ganganta yin alola ai sallah ba tare da alola ba sannan ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a karban sallah sai da alola amma ya tashi da gangan kawai haka kawai kuma da aka tabbe shi ce kai ba komai bane wulakantar da ita to ya kafirta amma malamai sai suka bada uzuri suka ce mutumin da yayi sai aka tabbe shi ce a'a shi ya yarda cewa wajibi ne kawai yayi ne amma wajibi shi to shi suka ce ba zai kafirta ba shi bai kafirta ba amma wanda ya aikata ta da wulakantarwa bai dauke ta a bakin komai ba to shi ya kafirta da gaske ne a ka'ida ta kafirci ko ridda a cikin musulunci shine duk mutumin da yayi izgilanci istihza'anci da wani abu na addini kai isgiranci wa an- a annabi kai isgiranci addinin musulunci ko sallah ko zakka ko kuma sunnonin manzon Allah ko qur'ani ko wani abu kai kawai aka dauke su da baka to mutum yana kafirta da isgirancin kawai da isgirancin kake kafirta so da a kiyaye yan uwa wallahi zaka ah, hadisan manzo Allah sallama da yawa suna nuna cewa zaka iya wayan gari yanzu musulmi kafin yamma ka kafirta kai baka sani ba mutum zai iya furta wata kalma jiya ma an fare wannan hadisin ko abun hadisi yana da matukar abun tsoro mutum zai wayi gari ya furta wata kalma la yulqa la ko la yulqi laha balan shi ya faɗe ta ma bai damu ba kai yana ganin ta kalma ce ne sauki amma ya'wi bi afinari jahannam ab'ada ma bainal mashriq wal maghrib sai ta kai shi ta yi nesan tashi da ta kai shi wutan jahannama ya yi nisa nisan da tazarar kamar faɗin yammaci da da gabashin duniya ta kai shi can nesa ta ta ajiye shi a cikin wutan jahannama kalmar shi abu ne ta ma yana ganin ta ba komai bane so da haka a kiyaye da izgilanci wa addini a kiyaye da izgilanci a sha'ir na addini karka yadda kai sallah ba tare da alola ban ana magana alola ba maganar tsarki ake ba ma tukunna an gama da kaje kai tsarki kai bawali kai ghaiti ka samu almadhi ka samu almani da sauransu duk wannan an wuce shi ana maka maganar kai sallar babu alolan da gangan kuma kai dan wulakanci ka kuma ba to shi ake maka magana saboda haka a kiyaye sosai malam karshe yace wal iyadu billah Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana tsari da wannan wato aikin haka a garin zan bar shi haka ba sai mun shiga wani fasalin ba ko bar shi haka ko yawa ina ga in muka zo sai mu shiga fasalin yajibu al-ghusl min thalathati ashya sai mu shiga fasalin da zai magana akan wanka a hankali dai muna da tafiya kullun insha Allah tabaaraka wa ta'ala wanda wanda littafi zaka zo ka jidda yake rarraba maka abubuwa sosai fasali da zamu shiga na gaba fasalin da yake da mutukar amfani ka ji yadda wanka da rabe su wani wanka ne na wajibi wanne ne ba na wajibi ba insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri wa alaikum assalam wa rahmatullah yawwa da kafa da kafa da gaske kamar wannan da gaske Tom, wannan tambihi ne duk da mun yi magana doguwa akan dangane da wato handil alqur'ani ne in uwa lalle mu girma qur'ani fa wallahi tallahi abin da ya rage mana na samun rahama na tausayin mu qur'anin nan ka duba farkon risala ko mai risala ya fada yace ku karantar da yara kananu alqur'ani domin karatun alqur'anin kananin yara yana tafiyar yana kashe fushin Allah tabaraka ta'ala fushin Allah tabaraka ta'ala kan mutane kai ka san irin ta'addanci da ake Allah yana fushi to amma me yake sa Allah ya mana rahama saboda wannan abun da mai risala ya fara kuma saboda me ana istighfari wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fi ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ana istighfari da Qur'ani yake saboda haka kamar abin da shi malai yake magana yace ai dan tabbi akai shi ne Qur'ani yadda ake ajiye shi ɗanya shi sai na ce yadda ake dragging ɗinsa ga an ja shi yara suna tafiya islamiyya a cikin jaka ana ta wasa da jakan ana kaman bible ka san bible ne za ka gani ya sa shi a hammatarsa kuma ya tsaya na fitsari tsagalgal haka na ai shi ne suke masa wannan ai to mu kuma kuna ga yara an rike shi a cikin jaka jakar leda wani jaka yara suna ta dragging suna ta gudu ko suna ta wani iri da shi ba daidai bane yan uwa akan dex a ajiye wani dex ma ana takawa da takalmi hatta akan kafet din na masallaci ana takawa da kafa qur'ani yafi karfin ka zo ka aje shi gunda ake takawa da kafa na karanta a cikin ladiban qur'ani a cikin littafin imam al-ajuri ka ajiye littafi na addini sannan ka miƙar da kafan ka yana yana fuskantar littattafan babu girmamawa ba ladabi ne na ɗalibin ilimi ba ladabi bane misali a ce ga wannan littafin sannan kafofi na kuma haka littafi ma ba ma qur'ani magana ba ma ba ladabi ne na ɗalibin ilimi ba ɗalibi ne yana girmama littafi shi ah shi yasa ai mai ta'alimu ta'allim da ya tashi yayi maka babi guda babin yadda ake girmama malami da ƴan uwan karatu da littafi hatta littafi wa min ta'alimi wa min ta'azimi ilmi ta'azimi kitab yana cikin girmama ilimi ka girmama littafi yawa ka girmama littafi to balle alqur'ani maganar Allah ita ce nafisul ita ce magana mafi tsada magana mafi daraja saboda haka ba a ajewa shi yasa ai zaka ga ana yin qur'an stand irin wayannan ba dagan su kata-kata saboda me qur'ani ya zama yana sama kar kafar ka ina wacce ce kafar taka kafar da za ta ji zaman to kayan tsuntsotsi ka zo ka aje qur'ani kai gun da kake taka ta wani ma sai sai girma kafar ta sama da girma qur'anin ma a'a ka ajiye kan Qur'an stand a gida ne ka sabantarwa kanka da haka a sayi Qur'an stand a gida ajiye in yaro zai a ce ajiye Qur'ani akai a masallatai ne da isa a makarantu duka haka ya kamata a dinga yi sannan kar a dinga ajiye Qur'ani kawai a wajen ko a cikin masallaci haka fa yanzu idan misali ka ajiye wani bai sani ba ya zo da sai shi ya shure shi so da haka a dinga girmama Qur'ani a dinga ajiye shi da kyau ƴan uwa yawa ajiye kuma misali inda ga tafsiri ga Qur'ani to tafsiri yana samun musafi amma in dai musafi ne to yana samun kowane littafi ihtiramu lil Qur'an saboda haka gaskiya ayi kokari a dinga girmama Qur'ani a nuna ma yara girman Qur'ani eh su haddan a cusa musu kuma amma a riga musu girman Qur'ani abu ne mai daraja maganan ubangiji ne magana ce mai daraja mai kyau kaza kaza kaza kaza zaka samu tsiranka kai annabi Allah tabaraka ta'ala ya ce wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika annabi malaman tafsiri suka ce ma'anan la dhikrun laka sharafun laka daukaka kana Qur'ani Qur'ani daukaka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake Qur'ani zai daukaka wannan magana ce ta malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan aya saboda haka Allah tabaraka wataala ya taimake mu Allah kuma ya sa mu dinga kiya irin waɗannan laduban kuma su suke nuna mana cewa addinin mu muna girmama shi da kyau ai kamar wannan sallar da aka yi magana a ƙarshe ne ka zo kai sallah ba to ina girmama ibadar da kai ai babu to haka shi ma Qur'ani Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu daman dabbaka da duk waɗannan abubuwa da muke karanta su da muke sauraron su Allah ya sakanya wa iyaye da malamai da alkhairi Allah tabaraka ta'ala mana rawanka dukkan wanda yake aiki wa na'am yawa eh yawa sallar juma'ar sallar juma'ar ina ai babu ai alolarka kan daga lokacin da ta kare to shikenan kuma babu sallah eh na gane na gane na gane magana da alhaji yake yi kaman misali kaman shi mai larura misali ya rasa hanya yadda zai fita ko kuma bai san wa zai je dangara ba ya zai kawai alhaji alhaji tana karyawa ka zauna ka bar sallah tana karyawa kawai ka zauna abinka ka bar sallah kawai ka bar sallah ai idan ka ci gaba da sallar ai akwai wani nau'i na ihtima gangancin ci gaba da sallar kuma ka san babu alwalar an gane ko kawai sai dai ka zauna a ko liman da ba ku duba darajar liman yana jan sallah amma alwalar aka ce ya istikhlafi maza maza ka jawo ka fita dole sai da alwala me gani kai kan kana gani ko kuma kalanka baka da ka san koyara ka fita ka je ka saki alwala ka dawo ko raka dai ka samu na juma'a ka ka samu juma'a amma misali kamar irin wanda ke da lura da sauransu ko sai a kuri sai a zauna Allah bishi bayan an yi dar kuma da gaske ne sai a saki alwala sai a za shikenan dogon juma'a ta wuce in kuma za a je wani masallaci za a iya samu sai a je a yi saboda kar falalan juma'a ta kubce wa mutum wannan dai shine Allah ta'ala a'lam to Allah ya zulfa wa alaikum assalam yauwa yauwa yauwa yauwa sallama na'am na'am yauwa yauwa na'am tauran akai yayi hukunci girmama littafi eh kaga waccar a taura ma kenan wanda daga zuwan annabi a taura gaba ɗaya ta bar hukunci an daga ta daga hukunci daga zuwan annabi kuma tana cikin kutubul munazzala to balle qur'ani shi qur'ani daga zuwan sa ya shafa dukkan sauran littafai dukkan sauran littafai sun zama to ba sa aiki daga zuwan alqur'ani shi kuma yana nan baƙin yukamu bihi hatta har zuwa ran kiyama to a ce maka a wajen yahudawa ga adda annabi yayi kuma da littafin su kenan to ina kuma ga qur'ani gaskiya dai lalle wallahi da gaskiya ne fa wannan abun ni dai wallahi na damuna wani lokacin na gara da ce wallahi har gaba na sai in ji ya fat ya fadi shi kai ki rube yadda yara suke da qur'ani cike ke mala alaji sai ni shaida ne muna karatu shi na ga yadda yara suke wani lokacin sai na ji gaba ɗaya kamar in tashin jiyan foce qur'ani to ba daidai bane gaskiya daga gida ne za a ma yaran tsari ni lokacin da yara suke yin karatu a wajena ina mu tsari ce a saya maka juzi'i a izu nawa kake kaza juzi'i zaka saya kana da wani izu talatin a akwai juzi izu talatin je je je je maktaba ka siyo juzi izu talatin ya kuma ka ƙara alheri nan da ka tafi wani izu arba'in izu hamsin an san babu juzi wannan sai ka nemi ƙur'ani kuma girma ya shigo maka yanzu bari ba da misali mafi sauƙi ka gane girma da gaske ne yanzu yaran manual officer lokacin da muke karatu su ƴan ƙananu haka yanzu sun yi wayo fa suna can manya sun shiga manyan izuzuka misali daga hankalinsu da yadda suke yi da sauran ba irin na da wani ga suna suna jina suna zaune to kaga yanzu wannan da sauki saboda mataki mata yana ta kawo ka ana ta kawo ka to yanzu za a rike ne cikin yawa ba matsala amma lokacin ana tun yaranta izu goma izu sha biyar izu qur'ani cikakke kaza kaza ba daidai bane kuma yawancin za a kawo mana qur'ani cikin ma masallacin za ga an kawo da juz'i a dinga juz'i duk wanda ya san cewa bai kai ya rike cikakken qur'ani ba ya rike juz'i don Allah ya haƙuri in kuma juz'in sai kadan sai mu sake providing juz'i ya fi kuma na gaskiya gaskiya wallahi tallahi qur'ani ya wuce wasa yan na rantsi da Allah qur'ani ba abun wasa bane mu daina wasa da shi wallahi qur'ani shine rahamar mu gabaki da ka je ka gani an yi maganar rahama qur'ani ɗayan biyu ake fassara shi ko a fassara qur'ani ko annabi shine rahama ko qur'ani ko annabi saboda haka da Allah a dinga kiyaye shi da kyau iyaye a sa ido sai malamai a makarantu a ji tsoron Allah yaran da baske sai da juzi ba ce kar su rike juzi a saya musu ai afwan cikin qur'ani ba a saya musu juzi haka ya kamata gaskiya a zama an tashi da tarbiyyar ma sani menene girman alqur'ani a tashi tarbiyyar karantar da yaran da sauransu Allah ya taimake mu Allah ya rufa mu asiri Allah inna nas'aluka al-huda wa at-taqa wa alaikum assalam ya ahli yawa wannan ma gaskiya ne duk da yake lokacin da muna sari ba duba ran yi magana akai ba amma dai da yake kamar na faɗa ai ba a dora komai akan Qur'ani kamar nayi magana a mujmal haka amma annabi yana tafsir yanzu kan fitinan da muka samu lallai ɗaya daga cikin fitinan da muka samu ita ce waya ba kowane littafi sai ga mun yi haka wayar mu akai to shi yasa wato idan ka bi su tsarin malaman tarbiyyar ilimi fa ba a dora komai akan littafi kai littafin ko kai ka rubuta shi da hannunka misali kana kana rubutu naka a baka kai rubutu wasu jiz'ai a'a wasu kaza ka dauki wani abu ka dora kai bai halatta waya za ga mutane sun ɗora ƙur'ani a kai kawai abinsu waya waya ba daidai ba na ‘yan uwa wannan wayar mu yi ƙoƙari mu kiyaye ta an tambayi ɗaya daga cikin magabata yadda ‘yan uwansu magabata suke ta'ammuli da ƙur'ani ya ce yadda yau mu muke ta'ammuli da wayoyi haka suke ta'ammuli da ƙur'ani ta ga yau waya a aljihu waya to su kuma ƙur'ani ne da ko ina ana tare da shi yadda muke ta ta'ammuli da wayoyi su haka suke ta'ammuli da ƙur'ani ana riƙe da shi ko ina saboda girmansa da sauransu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare musu aiki da ilimi da Qur'ani saboda haka ba a dora waya akan Qur'ani kuskure ne kuskure ne wayar banza me ce ce wayar a ina aka yi ta baka sa saboda haka Qur'ani ba a dora masa komai akai kuskure ne wanda ya haka kuma kaji zinubi ne mai girma maganar Allah ana girmama ta ne an gane ko Allah ya rufa mana asiri اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعن علينا اللهم اكفنا بحلالك عن هرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم قنا عذابك كما تبعث عبادك اللهم اكفنا بحلالك عن هرامك اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دين الا قضيته ولا ولا مريض الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته ويسرته لنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صب علينا المال والخيل والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله